ni dai ma'aikacin karota ne a cikin reka sakamakon mun dawo daga aiki muna can a zaune suka shigo ba mu san komai yake wakana ba kawai muka jira da da muka ji duka mu kuma sai muka yayi sai ka daki wanda za su daka na haurewa ya haure sojoji ne suka zo su suna gadaran ko su samu fasin out ne suka zo suna wannan rashin mutuncin babu abin da aka yi musu domin ba mu san komai ba abin da aka yi musu dan ko a hanya ko a hanya mu ba wani abu da ya damu da su an muka tare daga aiki shine dai kawai ni iya abin da na sani sun biyo mu sun daki wanda suka da yawa sun dake ni a gwiwa ne sannan kuma ga ko wani abu da na taka hudan kasan kafa to shine kawai Shamsu Sani Fage. eh ma'aikacin garota mun tashi daga aiki muna cikin muna a bakin ofis a zaune kawai mun su a daidai sun sojoji da wukaƙe da sanduna su zo suka sa duka ba mu san me muke ba suka bi gurare da masallatai da ko'ina suna fafasawa duk wanda suka samu da wuka da sanda su da ka su soka ni ni ma anan sun dake ni a baya sun dake ni anan da sanda kuma bayan sun tafi suka je suka sake dawowa ai a daidai so ya kai uku suka yi suke suke bayan sun kara dawowa kuma me suka kara yi duka suka sa shine da ma'aikata suka zo suka bi su sai suka yi bayan ma'aikatar ta maguji Idris Muhammad ni police ne traffic sergeant kuma ina aiki a goron dutse a goron dutse junction wajen prison muna cikin traffic ni ne nake control a lokacin suka taho daga tal'udu wajen da sau bakwai ko takwas ko goma kawai mun ga sun sako da gudu suna ta gudu wata dada ina kiran ma nan gidan zakka da na ji kamar ana sarin haka na yanke na kira side din saboda haka suka zo suka kewaye san din namu saboda haka kawai suka jawo shi wannan abokin aikin na dan karota suka kama dukan da sanduna suka kama dukan da sanduna ɗaya a ciki sai ya rufe su yana cewa su daina dukan shi ni kuma nake ce musu me dalilin suke dukan shi ne ɗaya shi ma a cikin sojojin ɗaya ya kama ni wai in shiga mota sai ɗaya ce na police shi ne suke ce mu a yi police na ce yes shi ne suka sake ni shi wannan suka dinga dukan sa sannan suka danna shi a su suka yi wannan suka toro nan gidan karota ɗin suka zo suka yi wannan ɓanna gashi abokin aikin na da suka daka Sunana Muhammad Garba. Eh. Sun ba sun sayin mana aiki a Jakshin. Shi wannan yana kiran wannan hannun sai ya ji sharan daga sai ya hanyar talwudu. Tunanin wani babba ne zai wuce haka sai da tsanan sai kira hannun can. yana kira hannun sakato sama su su talatin. mu ba mu sa hawa sassauka ba mu sa abin da aka yi musu mu kuma ba mu muka yi musu ko da wata matsala ce ba suka zo suka dinga duka na kai kanka haida ne duk ga jikina nan da duka da nan da jikina da inda nuna wa duka akwai ne suka cika min karfe dan da kyar ma wallahi ɗaya zaro karfan ka ga magura wannan shine abin da ya kasance ina ne a jikina yesa to da suka taho da kai a babur din sun ci gaba da dukan ka cikin har cikin nan gurin da muka zaka ce an dinga Allah kwado daga kare suka dinga duka na ɗaya daga cikin sai ce to wannan ai ba su suka mai laifi mun san wanda suka mai laifi saboda ku kyale shi ɗaya daga cikin sai sai sai ta mun hanya ce an fita an banna gidan da gudu to kawo yanzu har yanzu ba ku san menene dalilin da yasa suka zo wasu waye suka yi musu laifin da har suka zo suka wannan abu eh tunda mu muna tsarin aikin ba mu sa abin da ya kasance ba gaba ɗaya satan nan ka gani ba zan iya da kai ga abin da ya kasance da su ko da wani abu ya kasance da su a cikin gaba Ah, sunana mahmud salihu suleiman ina zaune a unguwar goron dutse bayan reka wanda ni haifaffen unguwar ne to muna dai zaune a nan jikin reka hasali ma ni dawowa ne na shigo unguwar sai na ga a daidaita sau akalla takwas zuwa goma sun yi cikin reka asali ma mutane suke ratsa sai su ce ina ne ina ne sai aka nuna musu cikin reka sai suka shigo da shigo wasu suka hau fashe-fashe kasancewa akwai motoci irin na yan unguwa da suke faka wayanda ba su da parking space gaba ɗaya motocin an fasa musu gilasai an sauke musu tayoyi sannan suka shiga ofishin BIO suka shiga na Karuta hasali ma har gurin ma'aikatar rekar kankat sai da suka shiga duk gilasanta suka faffasa suka yi dai barna iri iri su laptop su TV domin kowa da gani da ida ne ya gani da sun faffasa to abin da yake faruwa babu wanda dai zai iya faɗa ainihin dalilin me yasa wannan abun ya kasance kowa sai dai ya faɗi abin da yake tunani kawai to wannan shine to kuma bayan sun tafi ba a fi minti goma ba a gen sai suka kara dawowa to ba mu san dai me ƙwarin gwiwar su dangane da wannan abu da suka aikata ba kuma da Allah muna kira da hukuma da su shiga su yi ruwa su yi tsaki duk da mu ba ma tunanin waɗannan sojoji ne na ƙwarai to wannan shine dai abin da muka sani ah mai magana Kamalu Lawan kwamandan bijilanti na Yalwa wanda aka fi sani da Kamalu Fifa na tsaya a gaban ka ne domin in gaya wa duniya abin da ya faru ina cikin gida sai na samu kiran gaggawa daga ɗaya daga cikin intelligent officer ɗina cewar reka can ana faɗa da sojoji da 'yan karota to ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na taso da kaina na zo ina kan hanya ma na kira dpo na dala nake sanan masa sai ce eh an gaya masa shi ma to sanda na zo sun riga sun faffasa motoci dai mota ta kai guda goma da masallaci da ofis kuma na cikin reka ma'aikatar reka ta ruwa da kuma ofis ɗin bio gaba ɗaya duk sun fasa sun daki ma'aikata da yawa a wajen wanda ba a san me ya kawo su ba muna ciki kuma da 'yan sandan dalan sai ga wasu sun sake dawowa ba a minti goma ba sai suka musu da 'yan sandan dala har suka ƙoƙarin karɓar bindiga a hannunsa sai da harba bindiga sau biyu ma sama sannan dai suka tabbatar da gaskiyan kama masu za a yi suka gudu to muna kira ga hukuma da Allah don annabi ya kamata a ɗau mataki akan wa'annan mutanen domin ba a san ko su waye su ba ba a san da me suke tafa ba don hakan ta taɓa kasance a wannan unguwar aka dinga ƙona mana motoci wanda ba mu san ko su waye ba sai dai da safe mu tashi mu ga mota a ƙone da Allah don annabi muna kira a taimaka mana a taimaka mana a shiga tsakanin nagari da mugu Allah ya taimake mu ya taimaki ƙasarmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Sa'id Mukhtar haifafan goron dutse bayan reka to dai ina kwance a gida sai na fara jin ƙararraki haka ina huta to da yake juma'a an daddawa daga kasuwa da wuraren aiki to sai nake jin ƙara sai ba mu take ce min menene menene wannan sai ai yanni na suke fita sai suka ji yara suna magana ai cewa sojoji ne suka fito irin recruit din nan da aka yi na wannan ne din suke yin suka zo dai suna rigima da yan karota akan cewa dai kila dai suran kafin su shiga cikin post din an dan samu saɓani tsakanin su da su to a gaskiya abin da ya faru kenan ya kamata a ce GOC GOC na janguza da na bakabu su ɗau mataki akan irin recruit ɗin nan da suka yi passing out kaga su suna brutalizing ɗin civilian abinda bai kamata ba kenan a ce post da post da agency irin na karo da haka kenta a ce ba relation ya kamata a ce ana samun relation yanzu misali in misali a international wani ya gani wannan ya zai ce kai Najeriya fa yanzu akwai gyara ya kamata gaskiya a ce a gyara bai kamata a ce tsakanin post da agency irin na karo da haka ana samun irin wannan hatsaniyar ba ya kamata a ce a gyara kuma abin da ma ya faru unexpected sai suka shigo suka shiga cikin gidan wata resources and engineering construction agency za su reka su da reka mai haɗa su da karota ba su da wani concern ko dai suna cikin gurin ne suna zama dama suna da office ɗinsu don haka ya kamata a ce gocs na bakabo da gocs na janguza da military leaders da sauransu da ya kamata a ce su shauri dai tsau su handling su tackling din wannan abin da yake faruwa akan yan karuta da post sunana umar jibril ishaq eh, jami'in duba ababen hawa na biya yau so unfortunately eh, around kamar karfe uku da wani abu muna zaune a office kawai so sai wasu so called sojoji suka shiga office mu kawai suka hau mu da duka eh, ba mu san mu ba kuma gansa dai da uniform suna claiming cewa su sojoji ne to suka hau mu da duka mu wajen hudu a ofis so ni har guduwa ma ne saboda irin dukan da suka mun a fuska da baya duka dai so wannan dai kusan shine abin da ya faru thank you